an bayyana ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar pdp alhaji atiku abubakar a matsayin wadda ya fi cancanta da shugabancin ƙasa najeriya a zaben 2023 shugabar kungiyar princess rukayya atiku abubakar campaign organization da aka fi sani da farako hajiya hannatu aliyu mustapha ce ta bayyana hakan a wajen taron ƙungiyar da ta gudana a mazabar adrawa da ke karamar hukumar yola ta kudu a ranar lahadi 4 ga watan 12 shekarar 2022 Hannatu Ali Mustapha ta ce sun shirya taron wayarwa mata kai kan muhimmancin zaben nan takarar shugaban kasa Atiku Abubakar ne saboda ɗumbin ayyukan ci gaba da tsohon mataimakin shugaban kasar Najeriya Atiku Abubakar ya shimfiɗa wa al'umman jihar Adama da ma kasa baki ɗaya. Mata barkanku da zuwa. Ina muku marhaba lale da samun halartar wannan babban taron wanda na shirya a madadin ita uwarmu yayarmu hajiya rukayya a ciko abubakar a ƙarƙashin lemanta na gayyato matan adararau gaba ɗaya mu wayar da kan mata a kan wannan tafiyar zaɓe na 2023 in allah ya nuna mana ko kuma in ce tunatarwa da zan yi muku na zaɓe shi mai girma wazirin adamawa alhaji a ciko abubakar bai kamata ma a yi muku a kan waziri ba abinda ya kamata kowace mace ko da ba kira ku ba kowa da kanta za ta fita ta nemi yan uwanta makwabtanta da sauran mutane don a zaɓe shugaba waziri da ciko abubakar domin ci gabanmu na yi imani a cikin adarawa kamma almost 80% a yola adamawa state an yi benefitin a ƙarƙashin inuwar alhaji a ciko abubakar abinda ya sa na faɗi shi ya zo ya gina mana abti a nan cikin ruwan hausa a abtin nan yanzu haka inda nake magana yaran ruwan hausa da masu gida a ruwan hausa wanda suke aiki su je su samo salari su su ciyar da yalansu ya fiye kirga ina da makwabta wanda na san suna aiki a abtin hannatu wacce ke zama kanwa ga uwar gidan atiku abubakar wato gimbiya rukayya aliyu mustapha ta kuma buƙaci al'umman jihar adamawa da su zaɓi dukkan 'yan takarar jam'iyyar pdp da kan gwamna amadu umaru fintiri zuwa tsauran 'yan majalisun tarayya da jihohi domin ta nan ne zai taimaka wa al'umma su ci moriyar ribobin demokaradiyya bai ɗaya. bayan haka kuma bayan shi mai girma waziri muna da gwamnanmu alhaji amadu fintiri mun ga abin da fintiri ya yi kamar abin da inda shi honorable ya faɗi ɗazu ai shekarun baya da ya wuce dukanmu wallahi mun ji a jikinmu duk wanda ya ce bai ji a jikinsa ba ya yi karya a nan akwai wanda suna kwana uku ma ba su dora abinci ba don mai miji ba salari salari ana ne a local government an sai da shi shugaban jam'iyyar pdp na mazaɓar adrawa tare da ɗan takarar kujerar majalisar dokokin jiha a inuwar jam'iyyar pdp da ma shugabar mata na jam'iyyar duk sun yabawa hajiya hannatu aliyu mustapha shugabar kungiyar farako a jihar adamawa bisa kokarinta da shirya taron wayarwa mata kai kan muhimmancin zaben jam'iyyar pdp a zaben 2023 ana san buƙaci al'umman jihar adamawa da su zaɓe dukkan 'yan takarar jam'iyyar pdp daga sama har ƙasa. adamawa a yadda pdp yake tafiya a najeriya baki daya bizin layi muna gani mun ci zabe a ita hajiya hannatu wanda take wakilce ta kuma ta yi organizing wannan program ita ma mun gode mata mun jinjina mata domin wanda ya baka kaɗan gobe Allah ya hore mishi da yawa za ka samu. Don Allah mata, PDP daga sama har ƙasa daga bisani kungiyar ta yi rabon kayayyakin masarufi ga kungiyoyin mata da suka halarci taron a ƙarshen taron dai ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin matan ta yaba wa ƙungiyar farako bisa ga tallafin da ta yi musu ta kuma tabbatar musu da anniyar marawa ɗan takarar shugaban ƙasa a tiku abubakar da sauran 'yan takarar jam'iyyar pdp a jihar adamawa Ismail labaran Zech Online TV.